Caramba, caramba. matasa barka da war haka daga nan ɗakin maganar studio Kalangu shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rikiya rimiya ne kiki kina lafiya. Gora ai daga kin gani kin san gangan nike. <laughs> labari yau. Gora wannan maraicen za mu tsaya a nan babban birnin ya mai mu tunkari wasu matasa domin karɓo muku ra'ayukansu akan mulkin marigayi tsohon shugaba Babu A cikin takaitaccen rahoton mu za mu yi muku tsokaci akan wani horo da aka baiwa matasan garin agadas a fannin ayyukan hannu da ƙarshe cikin filim na wasannin motsa shi za mu kawo muku zancen rasuwar Diego Maradona. uwa matasa ranar talatar da ta gabata ne muka samu mummunan labarin rantsuwar tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar wato Tanja Mamadu yana da shekaru 82 a duniya. Babanmu kenan Baba Tanja Gora kamar yadda 'yan Nijar ke ce mishi ya fara iko sane a shekarar ta 1999 inda ya yi mulkin shekaru goma har lokacin da aka yi mishi juyin mulki a shekarar 2010. To Gora menene ra'ayin matasa akan mulkin nan da ya yi? Ga wannan tambayar ne waɗannan matasan da abokin aikin Farid Burema Tinkara suka ba da amsa. Wallahi tanzi wallahi risa. Wallahi lokacin mulkin Tanja mun ji daɗi sosai saboda mun ga kwanciyar hankali. Mu lokacin muna yara babu matsala da muka gani a mulkin sa Allah dai ya yafe masa ya gafarta masa zunubansa. A lokacin da Tanja yana bisa mulki ina ajin CMN karatu yana tafiya daidai saboda lokacin ana rarraba muna biskwi da su madara da abinci iri daban-daban. Tanja ya jima yana bautawa shugabawa kasa a matsayinsa na prefe ministan cikin gida da ma har matsayinsa na sojan kasa ga kuma jagoranci na gari da yawa kasa yau kasa ce gaba ɗaya ke cikin jiyayi. an ce ki Tun muna yarinta muke jin sunan shi Allah ya yi masa afuwa iyayenmu maza da mata sun san tanja Allah ya shi kansa sun ci ya yi ma kasa aiki sosai. Allah ya sa ya huta. gora kungiyar Scout ta reshen Doso sun taru domin tsabtace garinsu gami da bayar da gudunmuwar jini a cibiyar da ke kula da yara da iyaye ta garin Doso. Haka ne gora a cewar ita kungiyar wannan ce gudunmuwar su wajen yaki da masasarar cizon sauro da ke ta barna a garin. Masu kula da ita cibiyar yara da iyaye sun yi maraba da wannan aikin. Dr. Lolo Musa yi mana na Hadiza san karin bayani. Gaskiya marasa lafiya suna da bukata. Wannan tallafi zai je kai tsaye ga ga mabukata. Muna godiya ga matasan doso da su ci gaba da zuwa suna taimakawa wannan cibiyar kiwon lafiya ta mata da yara dangance da irin waɗannan ayyuka na shara da ba da taimakon jini da kuma tallafi na sabulai. Ina tsammani tare da waɗannan taimako uku wannan cibiyar kiwon lafiya ta doso za ta ci nasara. Balle taimakon jini wannan babban kokari ne abin jinjinawa. Gwara yanzu kuma bari mu koma garin Buza da ke jihar Tawa. Tawa inda matasa ke alfahari da noman rani. Kwarai ko gora yanzu haka burin kungiyar matasan garin shine su faɗaɗa gonakinsu ta yadda zai zamo abun kwatance a jihar gabaki ɗaya. Duk da akwai wasu kalubalen da suke fuskanta. Shugaban matasan Usman Alhaji Maliki tare da abokin aikin Habibu Garba. Eh nan cikin noman rani kamar albasa ana yin ta, ana yin tomat, ana yin suna shu da sauransu. Kuma muna son eh kama in mun samu partner waɗanda za su ƙara buɗa mana hila yadda ya kamata a yi a ga zai zama to sit miroir parce que wurin noma ranin nan in an ka gyara shi zai zama a abin kallo kuma abin gwalgwado wanda matasan buzu za su ca mu ga abin da muka yi mai malar zama wurin noma ranin nan shine ma matasa kaɗan kadi ba gani in wani lokaci ne salad da an yi zaman kamuna salad da wani abin daga madawa mai da ya fara nan da an fara abin ga aikin nan masha Allah cikin garin buzu sai ko ina yaran na talla. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau gora sai mu nufi jihar Agadez ko? Haka ne gora inda matasan garin su kimani 145 suka samu horo a fannin aikin hannu daga tsarin kula da samun matasa aiki wato pro employer. Abokin aikin mani sai Karim ya zanta da wasu daga cikin su ga rahoton nashi. A shimilce 'yan mata da samari 145 daga karamar hukumar Ciro da Agadez ne aka baiwa horo na tsawon watanni shida akan gyaran inji, kere-kere na karfe, gyaran moto mai taya uku da kuma aikin kafinta tare da tallafa musu da kayan aiki. Abdul Nasir Abdulaziz shi ya samu horo ne a fannin gyaran motocin lantarki ya bayyana dalilinsa na zaben wannan sana'a. Na zaɓi wannan aikin ne saboda na yi la'akari a na Agades akwai matsalar wajen gyaran motoci masu lantarki. Saboda a wani karon sai an tafi an zo da mutum daga Najeriya ko Ghana ya zo ya gyara motar. An bani kayan aiki duka waɗanda suka kamata. Ina fatan buɗe gareji na da zan ɗauki matasa aiki. Latif Maryam Ibrahim ta zaɓi gyaran moto mai taya uku wata sana'a da mata ba su faye yi ba. Na zaɓi wannan aikin gyara a daidaita sahu. Na ga aiki ne wanda maza ke yin shi kawai. Shi ne na ce ni ma in gwada in gani yau alhamdulillah na koyi wannan aikin. An bani kayan aiki kuma abin da na fi so in ɗauki mata don in koya musu. Mamman Manzo shugaban tsarin Pro Amfuluwa reshen Agadas ya yi bayani kan manufar wannan tallafi. Su dogara da kansu waɗannan matasan don yakar talauci da tabbatar da samun aiki. Don haka ne wannan tsarin yake mayar da hankali a wannan fanni. Sabbin abubuwa masu karfafawa na samuwa ga waɗannan matasa waɗanda aka tallafawa cikin tsarin a karon farko har ma da wasu sabbi da za a tallafawa a horar da su a ba su kayan aiki kuma a kula da su nan gaba. Yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki. Ranar Laraba 25 ga watan Nuwamba na shekara ta 2020 rana ce da ta girgiza duniyar kwallon kafa ga baki daya tare da labarin rasuwar babban dan kwallon kafa na kasar Argentine Diego Maradona an haife shi ranar 30 ga watan Oktoba a shekara ta 2060 ya kuma yi fice tare da lamba goma da ke rubuce cikin rigar wasansa. Haka ne gora akan kiran shi legamen annor wato yaron zinari kenan wasu kuma akan kiran shi yana ɗaya daga cikin manyan 'yan kwallon kafa na duniya ga baki daya ya kuma girgiza duniyar kwallon kafa tsakanin shekarar 1980 da 1990 wanda shine ya kai kungiyar Argentine ga lashe kofin duniya na shekarar 1986. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyar kyauta tare da airtel